أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتا شاشدا غوتا أو شابير غوتا واتو jumada ula shekara ta biyar, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa daga birnin makka zuwa birnin madina wanda shine ya dace da sha ga watan ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa za mu dora inda muka tsaya a cikin karatun wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz na Sheikh Nasiruddin Albani Allah ya ji kansa da rahama wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na Ihya'us Sunna a cikin birnin Kano a kofar Nasarawa idan ba ku manta ba muna kan gabar magana ta talatin daidai da malam yake cewa wali man tawalla غسله أجر عظيم بشرطين اثنين duk wanda ya ɗauki nauyin yiwa gawa wanka yana da lada mai girman gaske amma da sharaɗi guda biyu sharaɗin farko ya rufe asirin wannan gawa duk wanda ya wanke mamaci sai ya ga wata illa ko wata matsala ko wani abin ƙazanta ko wani abin ƙi to kada ya je ya yada kullum abin da ake so ka yi tunani ka ji kamar wato kai in kai ne ka mutu sai aka samu wasu abubuwa na ƙi a gawarka ba daɗi a ce a zo ana yaɗa a duniya to wannan sharaɗin farko kenan sharaɗi na biyu yace an yabtaghi bi zalika wajh Allah mutum ya yi wankan nan yana mai neman lada ne a wajen Allah yana mai neman lada a wajen Allah la yuridu jaza'an wala shukura baya neman sakayya ko kuma wai mutane su gode masa sai ya kawo dalilai da suke nuna ainihin yin abu don Allah ba tare da an nemi yabo ko sakayya a wajen ɗan adam ba na farko ya ce liƙaulillahi tabaraka wa ta'ala قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Allah ya ce, Ya Muhammadu gaya musu, ma ana basharun mislukum, lalle ni mutum ne kamar ku, yuha ilayya, amma ana yi mun wahayi, wannan bambancinsa da sauran al'umma kenan. wannan misliya din misliya ce fil khalqi wal insaniya kamar yadda muka yi bayani misalin ku ne shi muhammadu a wajen halitta kuma shi ma dan adam ne ba aljani bane ba kuma mala'ika bane ba shine ma'anar mislukum din amma wajen falala kuma ba gwaji ba ma hadawa sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka yi bayani duk wanda yake neman gamuwa da ubangijin salami lafiya ya samu rahamar ubangiji ba tare da ya samu matsala da Allah a kiyama ba falyamal amalan salihan to ya aikata aiki na kwarai wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada ya ainihin yi shirka da ubangijinsa wajen yi masa bauta ko da waye karka hada Allah da wani wajen bauta wannan ayar tana nuna mana abubuwa kamar haka a farko tana nuna mana manzon Allah mutum ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mutum manzon Allah ba aljani bane ba mala'ika bane ba ba kuma talita ban dan adam ne kuma a duk cikin halitta babu halittan da Allah ya karrama ta idarasha ta ikimanta ta ya mutunta ta irin halitta irin ta dan adam to shi yasa duk wani ajin da zaka sa manzon Allah a ciki in dai baka sa shi a ajin yan adam ba to rage masa daraja kai na faɗi wannan magana ne saboda ana samun wasu mutane da suke suka wai idan an ce manzon Allah mutum ne wai sai su suka to in ba a ce shi mutum ba to me za a ce lalle za a ce mutum ne amma darajarsa da kimarsa da matsayinsa da ɗaukakarsa ba irin ta dan adam bane ba a taba yin wani mutum da ya kaman annabi ba sallallahu alaihi wa alihi sallama qur'ani ya tabbatar cewa shi mutum ne bismillahir rahmanir rahim Allah ce tabarakalladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna yakuna lil alamin nadira kaga sai yace ce albarkatun ubangiji sun yawaita ga uban daga ainihin Allah din shi ya saukar da al-furqan al-furqan al-qur'an ala abdihi akan bawan shi yace subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharami ila almasjid alaqsa alladhi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir kaga nan ma yace asra bi abdihi yayi isra'i da bawansa alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja yace ala abdihi ko a tahiya ma idan ka zo sai ka abduhu wa rasuluhu da kake faɗa ka ce manzon Allah bawan Allah ne ko manzon Allah ne so ya kamata mutane su gane wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske abu na biyu da zamu tsanta a cikin ayar shine Allah yana karban aiki ne idan ya zamanto salih falyamal amalan salihan a aikata aiki na kwarai aiki na kwarai yana sharuɗa kamar haka a sharaɗin farko a yi shi don Allah aikin da Allah zai karbe shi ne wanda aka yi shi dan Allah shi ne ake ce da shi al'amalu salih na biyu sharaɗin al'amalu salih a samu almutaba'a ma'ana a yi wa manzan Allah biyayya a bi annabi irin yadda manzan Allah ya yi haka za a yi idan sallah ce a yi irin ta annabi in azumi ne a yi irin na annabi idan salati ne a yi irin na manzan Allah idan aure ne a kwatanta a yi irin na manzan Allah idan mu'amala ne a yi irin na manzan Allah in saye da sayarwa ne kada a yi saye da sayarwa da ta saba wa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan shine abin da zai sa Allah ya karba aiki ya zama al'amalu salih amma ina so in ga muku yan koyan kwana duk wanda ya aiki idan babu waɗannan sharuɗan guda biyu wallahi Allah baya karba in dai baka idan Allah ba Allah bai zai karba ba sannan kuma ka yi dan Allah amma kuma baka yi wa annabi biyayya a ciki ba ka san akwai aikin da mutum zai yi ta yinsa dan Allah amma bai yi manzo Allah biyayya ba yanzu misali akwai zikirai da salatai da addu'o'i da ake bawa mutane su da kyakkyawan zuciya da kyakkyawan niyya suke yi saboda Allah suke yi tsakanin su da Allah suke yi to amma matsalar sai aka ba su na jabu ba ba su original copy din ba ba irin na annabi aka ba su ba sai aka ba su na wani kawai misalin wani ya mafarki ya ce ya ya ya samu wani salati a mafarki sai ya zo abautar da mutane da shi to kaga wannan a'a gana wanda aka same shi a farke kiru da muzu ganin annabin tsohuwa wanda gashi gashi nan sahabbai sun gani ya karanta musu ya basu ka zo ka tsallake wannan ka je ka karbi salatin da mafarki wani ya kwanta ya tashi wai aka kawo masa kuma wannan da ba sabi sahabi ba ba tabi'i ba ba tabi'i na ba ba tabaul atba'u ba baya ko dai a ciki kuma ya ce ya mafarki kuma ya kawo maka ka zo kai ta faɗa da ƴan uwanka musulmi akan wannan so ya kamata yan uwa mu tsaya mu taƙaitu akan abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo da shi sai ya fi mana daɗi kwarai kwarai da gaske wala yushrik bi ibadati rabbi ahada kada ai shirka da Allah shirka ita ce rusau mai lalata aikin dan adam duk wanda ya shirka a cikin aikinsa Allah baya karba innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna Allah ya ce duk wanda ya shirka da Allah duk wanda ya shirka da Allah hakika Allah ya haramta masa gidan aljanna babu shi ba aljanna hayhata hayhat wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-sama'i فتخطفه الطير aw tahwi bihi rihu fi makanin sahiq Allah ya ce mutumin da ya shirka da Allah shirka jama'a shirka hadarin shirka kamar mutum ne da ya fado daga sama daga sama ya fado kafin ya fado tsuntsaye suka gutsutsure shi iska ta watsa shi ya shiga cikin daji a neme shi a rasa fitis din sama a nema a rasa to wannan shine misalin wanda ya shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah ya ce duk wanda ya kuskure ya mutu yana shirka da Allah aka je kiyama yana yi wa Allah shirka ma'ana ya mutu har kan mutuwarsa yana mai shirka da Allah to wannan dan wuta ne garanti dan wuta ita ce zanubin da in dai an kuskura an je gurin ubangiji da ita ba a tuba a duniya ba Allah baya yafewa to shi yasa ya kamata malamai su tsananta bayani su yawaita bayani dangane da tauhidi su yawaita bayani dangane da kishiyar tauhidi ita ce shirka hada Allah da wani idan a ce rayuwar mutum ta kare kullum ana mai bayani ne akan aqida tauhidi wallahi tallahi bai asara ba amma kaga wai akwai mutanen da wai suke zargi wai wai za a ce wai kullum karatu ana da'an mutane tauhidi tauhidi a ah. to tauhidi ai da shi ake tafiya duk wanda ya mutu baya da tauhidi ai dan wuta ne ka zo kai ta koya mutane alwala da tsarki kana koya musu kasuwanci da aure ba su san Allah ba yana ganin zai bauta wa Allah ya bauta wannan Allah yana ganin Allah ne wannan Allah ma yana bada arziki yanzu akwai mutanen da suke ganin da sun ga arzikin su yayi ƙasa sai su je su kama wasu mutane da mutum ya ga kasuwa baya ciniki sai je rike wani bawan Allah ya je ta roƙon shi akwai masu zuwa suna roƙon kabari kun wai musulmi ka bar Allah ka roƙi kabari har yanzu wannan al'ummar akwai mutanen da idan mutum ya zo zai faɗi bare kira Allah ba har yanzu wannan al'umma akwai wanda idan ya rasa haihuwa zai je ya je bauta wani abu ba Allah ba yanzu waɗannan an musu adalci idan aka ba a tsaya aka musu bayanin tauhidi ba ai ba musu adalci ba aya ta biyu Allah ya ce wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu dina ba umarci mutane da komai ba face sai dai su bauta wa Allah bauta ta hakika bauta ta fi sabilillah suna masu ikhlasi yin abin dan Allah Addini ya zamanto an yi shi dan Allah ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan aya ta sauka ne akan ahlul kitab amma ka'ida ta malaman tafsiri suna cewa al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sababi abun lura shine idan Allah ya saukar da aya ba wai ana cewa aya tana aiki ne akan mutanen kaza ba kamar misali Allah ya saukar da aya akan mutanen Makka ka san za ka je akwai wasu masu karatu ko wasu masu tafsiri idan mutum ya zo gama bayani sai ce jama'a wannan aya ta shafi mutanen makka ne idan an kira kafirai sai a ce ya kafiran makka in an ce mushirkan ya mushirkan makka to mushirkan najeriya fa kafiran najeriya fa na togo da na ghana fa da na chadi da na china fa su kuma fa alqur'ani littafi ne alami gamamman littafi ne ya shafi kowa da kowa so duk ayoyin da suka yi magana sun shafi kowa sai dai inda dalili karara da ya nuna wannan banda wani su wani ake nufi so al'ibra bi umumin lafzi la bi khususi sabab wannan kenan da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa lalle dukkan ayyuka ba sa yiwa Allah baya karban su sai da niyoyi akwai riwayar da ta zo innamal a'malu bin niyya wannan innamal a'malu bin niyyati wa innama li kulli imri'in ma nawa kowane mutum guda ɗaya da ka sani mala Allah yana mai hisabi ne akan abin da ya niyya ni duk aikin da nayi Allah zai mai hisabi ne akan irin niyyata kai ma Allah zai maka hisabi ne akan me irin niyyarka yanzu ba gashi muna karatu ba abu ɗaya muke karanta abu ɗaya muke saurara amma kowa Allah zai mai sabi akan me niyyarsa ni da nake karanta ma me kai da ka zo nan me kawo ka saboda me ka zo me niyyarka. wa inna ma li kulli imri'in ma kowane mutum yana tattare da abin da ya niyata to ku yi abu dan Allah kenan ko ba ruwanka da niyyar wani ba ruwanka da aikin wani kai kokari yi ka yi wa kanka qiyamul Laili da zaka samar wa kanka aljanna ka hutar da kanka faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace duk wanda ya hijira zuwa ga Allah da manzon Allah yayi don Allah neman yardar Allah da biyayya ga manzon Allah to sakamakonsa yana ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah zai bashi lada sannan za a bashi lada akan bin annabi sallallahu alaihi wa sallama da yayi Allahu akbar abin da ake nufi da hijira ya ku yan uwana shine barin abu ka bar wannan abu ka koma wannan ko kuma ka tashi daga wannan gari ka koma wancan gari. so hijirar kala kala ce akwai hijira daga gari ka koma wani gari akwai hijira daga mummunan aiki ka koma kyakkyawa so anan abin da ake nufi wanda ya bar wurin da ake barna wurin da ake fasadi wurin da ake fusata Allah wurin da ba a mutunta dokar Allah ya tsallake bar wannan wuri ya koma wurin da ake mutunta dokar Allah wurin da ake yi wa Allah bauta cikakkiya wurin da yake da yanci wajen yin ibada ba tare da an sirka wannan ibada tasa da fasadi ba ya koma can wurin to yi hijira wanda ya bar ƙarya ya dawo gaskiya ya yi hijira wanda ya bar shirka ya dawo tauhidi ya yi hijira wanda ya bar bid'a ya dawo sunna ya yi hijira wanda ya bar fasikanci ya dawo musulunci tsantsa ya yi hijira so hijira din abin da nake so ku fahimta shine barin wani abu mummuna da Allah baya so to kuma mutum ya koma kyakkyawan abin da Allah yake so to shi ma wannan din duk wanda ya dan Allah zai ga ladan a wajen ubangiji wanda kuma bai dan Allah ba to shi ma zai ga sakamakon shi malamai karkashin sharhin wannan hadisin suna bayani dangane da muhimmancin ikhlasi akan dukkan aiki ya tabbata a cikin hadisi mala manzo Allah yake cewa za ku zo ku yi sallar jam'i idan aka zo sallar jam'in nan akwai wanda zai zai fita da ladan jam'in cikakke cikakken ladan jam'i insha Allah zai samu akwai wanda idan aka zo lissafi rabi zai samu gashi ruku'in ku daya sujjadar ku daya salatin ku daya duk abin da kuka yi guda daya a fili a ido ana gani amma rabi zai samu kai ka samu cikakke wannan kuma in ya zo malam ba zai samu komai ba akwai waɗanda za su zo su yi jam'in su yi ruku'in su yi wala ba samu komai ba saboda zuciyar ba kyau niyyar ba kyau ikhlasin bai karbu ba to shi yasa ittaqullah mutane ku ji tsoron Allah ku kyautata aikin ku idan za ka ba wa naira goma don Allah ka bashi don Allah da ya ce a bashi na idan za ka gina wasu wani masallaci don Allah ka gina musu ba wai don su yabe ka su ce ka iya ko baka iya ba duk abin da za ka yi na taimako ko na ibada ka yi don Allah sai ka samu matsayi a wajen Allah a ranar tashi alƙiyama ya tabbata a hadisi za a tara mutane gabaki ɗaya kowa a buɗe littattafansa na aiki wanzu Allah yake cewa idan an buɗe takardun nan za ka ga wasu takardun maddal basar idan aka buɗe ma littafin kamalan iya ganinka takarda ɗaya fa takarda ɗaya iya ganinka gaba ɗaya rubutu mala'iku suka yi akan abin da ka aikata gaba ɗaya iya gani za ce ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dalla fa inna ma yadhillu alayha ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا wannan littafin da kake iya ganin ka iya ƙarshen ganin ka iya faɗin takaddaka guda ɗaya ba fa guda biyu ba ban ce ma uku hudu biyar shida ba suna nan da yawa shafi shafi za a ce karanta mutum haka zai zo ta karanta ayyukan da yi duk wanda ya alheri zai gani haka annabi ya faɗa من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه wanda ya samu alheri ya gode wa Allah ce alhamdulillah haka mutane za ga suna murna a kiyama suna alhamdulillah alhamdulillah kaga mutum ya dauki littafin sa yana mika abokanansa ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya Allah ce fa huwa fi aishatin radiya mutum yana cewa ku duba littafi na kamar irin mutum ya je ya ci jarrabawa ya cinye duka wani duba ka ga na ci jarrabawa? wani duba ka ga malam na ci wani duba na samu kujeran maka wani kaza a kiyama ma wallahi haka za a yi malam aka raba takardu akwai wani suna murna suna miƙa. amma fa wani aka miƙa masa malam kowai wai ka bai saboda shi na ba kyau kai da kanka zaka ce ummu qura'u kitabiyya ku duba littafi na ku karanta mika na dace wallahi inni zanantu anni mulaqin hisabiya zaka ce yau na tabbatar nan samu hisabi mai sauki Allah kuma ya cika zance ya ce fa huwa fi aishatin radiya wannan bawan Allah yana cikin rayuwa yardadda aina fi jannatin aliya qutufuha daniya a cikin aljanna madaukakiya qutufuha daniya ‘ya'yan itacen aljannan ma daniya a ƙasa suke ba su da wahala wai sai kai ta sa makata kana ɓallowa la daniya Allah ce kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya ku ci ku koshi ku more a shakata saboda abin da kuka aikata na kwanakin da suka wuce abin da za a gani kenan so akwai buƙatar mai aiki dan Allah manzo Allah yake cewa akwai waɗanda za su zo a tarar da ayyukansu gaba da ibadan Allah suka yi ba sai a ce da mutane Allah zai yi shela ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane duk wanda ya yi sa dan ni ya zo zan ba shi lada duk wanda ya yi aiki dan wani dan wani ya yabe shi dan wani ya san yayi dan wani ya kaza ya sauke Allah a kujerar ya ɗora wani Allah yardar wani Allah yake nema ba dan Allah ba ha Allah zai ce to ku tafi su je su ba ku lada ni dai yau bana ba da lada akan duk aikin da aka yi shi ba dan ni ba to ranar ne Allah za a shiga bakin ciki da bacin rai da damuwa sai ku yi kokari mu yi kokari mu kyautata niyyar mu Sufyan ibn Sa'id ne Sauri yake cewa ba abin da ya wahal da ni a rayuwa ta irin kokarin gyaran niyyata in gyara niyyata ne saboda Allah ha wannan abu shi yafi mun wahala Haka ce zai zauna malam yana rike da buta tun bayan isha'i zai yi alwalar da zai kwanta bacci wallahi saboda tsabar tunani ya zai ya gamu da Allah yana rike da butan nan bai yi alwalan nan ba yana tunanin lahira wallahi sai dai ka ji ana as-salatu khairun minan nawmi yana zauna a wannan wuri yana tunanin lahira kurum Sufyan ibnu sa'id ne sauri wanda aka je ɗakinsa aka tarar da shi yana kwanciya a ƙasa aka ga tarin ƙasa aka ga ashe filo yake da ita aka ce ya sufyan me ya faru babban malami na duniya jibal fil hadith me yasa kake wannan yace ina yin wannan ne dan in tunatar da kaina in tunatar da gangan jiki na, akwai irin wannan kwanciya a gabana kwanciyar kabari da zai hau katifa ya saba da laushi ba da zai hau shimfiɗa ya saba da laushi ba bari ya kwanta a ƙasa yadda ɗan kabari yake kwanciya bari ya yi wa kansa filo da ƙasa yadda ake yi wa mamaci filo da ƙasa don ya tunatar da kansa in ya sha wahala sai ce to akwai wannan kwanciyar fa da zai je yi ta yin illa ma sha Allahu Allahu a'lamu iya yaushe za a tashe shi ji bayan Allah na kwarai kai Allah ya kyautata aikin mu Allah ka raba mu da aikin banza kuma ka raba mu da aiki don wasu ya Allah ka cire raban dan adam a cikin abin da muke yi ka raba mu da yin abu dan dan adam ya yaba la Allah ka sa mu yi dan ka yaba Ke yasa bayan Allah na kwarai kullum in sun yi abu suna yin aikin alheri kafin kowa ya san ya Allah dan kai ne ka yaba idan Allah ya ba wallahi ko kowa bai yaba baka da matsala kwarai da gaske wallahi tallahi ko kowa bai yaba ba baka da mushkila kun fahimci wannan wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibaha wanda ya hijrarsa saboda duniya da yake so ya same ta karka ce yusibuha zai same ta a'a akwai wanda yake idan neman duniya kuma wallahi ya rasa duniyar ya nema din duniya amma Allah ya hana shi duniyar hasirar duniya wal akhirah aw imra'atin yankihuha ko kuma mace da yake so ya aura shine imra'a yankihuha imra'atin ya yi hijira ya bar nan gari ya koma Kaduna ashe kai kana tsammanin dan Allah ya koma ashe ya je neman wata mata ne to fa hijratu ila ma hajara ilayhi sakamakon hijirarsa tana ga abin da hijira saboda shi duniya kike nema je ka nema a baka mata kake nema je ka ka nema a baka wannan hadisi Imam Bukhari ya fitar da shi a cikin sahihinsa a farko farko da Imam Muslim wa ghairihi ma an Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu ga ɗaliban ilimi da Allah ya musu dama suke so su amfana da wannan hadisin yana cikin manya-manyan hadisai a duniya da waɗanda turaku ne an yi rubutu masu yawa a kansu a koma littafin zadul muhajir zadul muhajir ila rabbihi na ibn al-qayyim Allah ya masa rahama da kitabin littafin sa na dariqul ne ko babu ne duk na ibn al-qayyim akwai maganganu masu kyau masu ban sha'awa akan wannan hadisi ga ɗaliban ilimi قوله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب من قال الله يكتشوى كي البشر قوانا الأمة بالثناء الثناء أنا نفهم حسكي الضوء bishara ga wannan al'umma da haske wasu kuma suna fassara as-sana'u ana nufin karɓar aikin ana albishir ga wannan al'umma duk wacce ta yi aiki don Allah a cikinku ko duk wanda ya aiki don Allah a cikinku as-sana Allah ya ijaba Allah ya karba wasu sun ce haske wasu sun ce karbuwa kamar yadda Allah ya ce ya kadu sana barqihi zahabu bil absari wannan sana din ita ce a sanai din wannan na haske kenan walqiya wattamkini ana albishir ga wannan al'umma za ta samu kahuwa fil biladi a ƙasa insha Allah al'umma manzo Allah za ta zama tana da ƙwari za a zo lokacin da ita take da fawa wa rif'ati fid dini da daukaka a cikin addini insha Allah ai haƙuri ya al'umma musulmi an butsare ku ta can an sare ku ta can an kashe ku ta can an zubar da jinin ku ta can an hana ku nan an toshe muku wannan kun yi sama an danne ku kun ɓuya an bi ku kun kaza an yi muku kaza manzo Allah ya ce ana muku albishir za ku samu at-tamkin fil bilad wan nusra wan rifa fiddin da samun taimako daga wurin Allah wa inna jundana lahumul ghalibuna kataba Allah la aghlibanna ana wa rusuli Allah ya wajabta wallahi Allah ce wallahi sai na rinjaye da ni da manzani na addini na shine zai zama mai rinjaye za a zo lokacin da wallahi la ilaha illallah ita ce take sama da komai amma ku yi hakuri kar ku manta da rayuwar da sabon manzon Allah suka yi suka sha wahala aka kashe su aka sare su aka hana shiga kasuwa aka hana saye da sayarwa aka hana su kaza aka hana su kaza suka zo samu da Allah wata rana yana gindin ɗakin Kaaba ya kishin gida yana cikin damuwa sai ya rasulullahi kai ba manzon Allah bane ce ni manzon Allah ne ka roƙan mana Allah mana Allah ya yi mana halin da muke ciki an kashe mu an sare mu an cutar da mu an hana mu sagad ba za mu kira sallah aji ba ba za mu fita yawo a gari a gan mu ba an raba mu da 'ya'yanmu an raba mu da matanmu an mana kaza an mana kaza kullum fada ake da mu lokacin zaman makka kenan abin yi tsanani lokacin da ake dukan su bilal bilal ibn raba bilal ibn raba. duka ana jibgansa a cikin rana a ɗabi'a shi a zuba masa yana ahadun ahadun ahadun duka duka duka bilal danin annabi annabi yana raye amma ba ƙarfi a lokacin manzo Allah ya ce ku yi haƙuri ku haƙuri babu wata al'umma da za su samu ɗaukaka face sai Allah ya bata ya ɗora ta akan jarrabawa dole ne sai an jarrabe ku wallahi idan aka wahala aka wahala to nasarar tana tafi ka ku ɗauka wannan halin da ake ciki wai a haka zai tafi abadan wallahi wallahi akwai lokacin da za a samu nasara bi idinillahi tabaraka wa ta'ala ga manzo Allah sun zo za shiga maka aka hana su a sulhul hudaybiya sun shirya sun yi komai aka hana su aka ce bara ku shiga ba an ki yadda din bara ku shiga ba kuma haka suka hakura amma Allah ya ce la tadkhulunna al-masjid al-harama insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa alima ma lam ta'lamu Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa za ku shiga masjidil harami masallaci mai alfarma insha Allah kuna masu aminci kuna masu aski kanku kuma ba kwa jin tsoron kowa kuma haka yi an zo an shiga yanzu ba ga makanta da hannun ba mu je mu yi dawafi mai umra mu yi labbaika Allahumma labbaika labbaika Allahumma sa'adika ko ba gama ne ba mu je umra mu kawo kuma mu je hajji mu dawo insha Allah da an yi lokacin da wallahi hatta manzo Allah bai isa je wannan wurin ba wallahi su ba komai ba komai nasara tana nan ala inna nasrallahi qarib ku saurara wallahi nasara Allah tana kusa Allah bai yake faɗa ku saurara nasara Allah tana kusa taimakon Allah yana kusa kusan nan fa ba sai kana nan ko ka yana nan ba a'a za a samu taimakon kar ku damu ku kwantar da hankalinku ku riƙe addinin to za a samu wannan to sai manzo Allah ya rufe hadisin da wani abu mai ban tsoro yace man amila amalan aw man amila minhum bi amali al-akhirati lid-dunya duk wanda yayi aikin lahira aiki ne da ake sa dan lahira amma yayi shi don duniya ha aikin na Allah ne aikin lahira ne ana neman lada ne a wajen Allah kai kuma ka juya akalar abin kana neman lada a wajen mutane فليس له في الآخرة نصيب manzo Allah ya ce to duk wanda ya wannan ba shi da rabo gaba ɗaya a kiyama rabo dai wallahi sai dai ga ana rabawa me laifin shi yi aikin lahira ya nemi duniya da shi ina masu ci da addini ina masu sanya manya manyan riguna suna ci da addini ina suke ina masu rike dogon carbi suna ci da addini ina masu ɗaura rawani dan a ce su malamai ne a basu ina yan damfara ina masu sha'awar su yi addinin kullum dan su samu matsayi duk wanda ya aikin da ake yin sa dan Allah yayi dan ya samu duniya falaisa lahu fil akhirati min nasib wallahi tallahi ba shi da rabo a lahira an yi hasara an bata lokaci sunallahu wa ni'mal wakil akhrajahu ahmad wa ibnuhu في الزوائد كن في زوائد المسند وابن حبان في صحيحه والحاكم suka fitar da wannan hadisin a cikin zawa'id musnad da da Imam al-Hakim yace sahih mundiri qultu isnadu Abdullahi albani ya ce isnadin abdullahi dan gidan Imam ahmad sahihi ne tar a bisa sharaɗin buhari حديث النبي عن ابي امامه رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارايت رجلا غزا يلتمس الاجر والذكر ما له wani mutum ne ya zo gurin manzo Allah ke cewa Rasulullahi ba ni labarin mutumin da ya zo gashi ya zo yayi ka ji abin tausayi yaki yayi amma yaƙin yaltamisul ajra shi yana so dai a bashi lada a wajen Allah wa zikira kuma yana son ji ambatonsa ya hada bi kenan Allah ba mu kuma ku ba mu ko ba ka bane ya Allah ka san mu kuma kuma ku san mu subhanallah yaƙi duba yaƙi dake da wahala a ce ka hada niyya bi wannan ita ce shirkar kenan kaga an nema wajen Allah an nema wajen wa dan adam kayan Allah kuma baya so a hada shi da kowa manzo Allah ce fa qala la shay'a lahu ba shi da komai fa aadaha thalatha marrat wannan mutum ya maimaita zancen nan ya manzan Allah wannan bawan Allah ya yi yaki dan Allah ya bashi lada kuma a san shi a yabe shi annabi ya ce bai da komai ba lada ya rasulullahi wannan bawan Allah ya je ya yi aikin nan ya yi yaƙin nan yana neman lada duba wahalar yaƙi kuma yana so jama'a su sani wanda Allah ce ba shi da lada ya ƙulu lahu la shai alahu ya ƙulu lahu rasulullah sallallahu la shai ala ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا من قال شيء الله بايا كربان دكان أيكن دبا أيدن شبا nemi yarda shi ba a ciki. duk aikin da ba dan Allah kai ba kuma ba a idan ma yardarsa ba babu ruwan Allah da shi akhrajahu an wa isnaduhu jayyid kama qala al-mundiri hadisi dai nasa'i ya fadda shi isnadin sa mai kyau ne walil qabul yutliquna jayyida as-sabita as-salihah wal mujawwada hadisi karbabe da ake aiki da shi shine hadisi jayyid sannan hadisi na shida manzo Allah yana cewa akan ikhlasin qala Allahu azza wa أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك Allah da kansa ya bada wannan shine hadisul qudsi kenan yana zancen Allah ne da ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ce ana agana shuraka yani shirki Allah ya faɗa ni ne mafi wadatar duk waɗanda ake haɗa ni da su a yi tarayya da ni da su wajen aiki a yi shirka da ni da su mana aikin da ake yi da ni kuma a haɗa ni da wani a ce shi ma ana so ya sani to ni na ina shaida muku ni na fi wancan ɗin wadata kuma gaskiya ne amma ai Allah ya fi ƙarfin nan abu nasa kuma ka ce wai kana nema a wajensa kana nema a wajen wani duk wanda ya mika rayuwarsa hannun dan adam ɗin da kake gani yake yin abu wai dan dan adam wallahi yayi hasara wallahi ka nemi Allah yadda idan Allah yadda sai ya sa yan adam ɗin masu yadda amma matukar kai tsallan baɗake ka fara neman yardar dan adam ka manta da yardar Allah hasara goma da ɗari ta same ka wannan hadisan wallahi suna da haɗari kwarai da ban tsoro suna shiga kuma kowane babi kowane babu manzala ya ce Allah ya ce duk wanda ya aikata wani aiki ya haɗa ni da wani a cikin wannan aikin fa ana minhu bari'un to ni kam lalle na barranta da ni da shi ni kam ba zan karɓi wannan aiki ba abadan in dai ka haɗa Allah da wani wajen wannan aikin to gaskiya Allah ba zai karɓa ba wa huwa lillazi ashraka aje a bar wa wanda aka yi shirka da ni da shi din aje a bar masa na hakura aje a bar masa to in an je kiyama kuma sai ka je ka je ya baka lada ko wannan hadisi rawahu ibn majah fi zuhud min hadisi abi hurairah wa isnaduhu sahihun ala shart muslim hadisi kam sahihi ne ingantacce a bisa sharadin imam muslim wa qad akhrajahu fi sahihihi nahu abu na 31 a cikin abubuwan da ake kula da su wajen wanka wa yusabu liman ghasalahu an yaktasila an so jama'a duk wanda yayi wa gawa wanka yayi wanka shi ma idan ka wanke gawa je kai wanka in ka wanke gawa je kai wanka saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ghasala mayyitan falyaktasil duk wanda yayi wa gawa wanka to shi ma yaje wanka wa man hamalahu falyatawadda wanda kuma ya ɗauki gawa ɗauka ɗauka ɗaukan gawa ya to ya je alwala wannan hadisin Abu Dawud ya ruwaito shi za mu yi bayani daga bayan insha Allah akhrajahu Abu Dawud wa tirmidhi wa hassana da abu da tirmidhi suka ruwaito shi daga ingat eh, tirmidhi ce hadisi ne hasan wa ibn hibban fi sahihi wa tayalisi wa ahmada da ibn hibban a cikin sahihin sa da imam tayalisi da imam ahmad duka min tariqi min tariqin min turuqin an abi hurayra wa ba'd turuqihi hasan hanyoyi da yawa an ruwaito daga abu hurayra wasu hanyoyin hasan ne wa ba'dahu sahihun ala sharti muslim wasu kuma sahihai ne a bisa sharadin muslim وبيان ذلك بيانا شافيا في كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب ما لا ألباني يتي بياني دلا دلا دنغني دا حديثا da kuma hanyoyin wannan hadisin yana cikin littafina, na as-samarul mustatab fi fiqh sunnati wal kitab littafi ne mai kyau wanda gaskiya yana nuna kwarewar Sheikh Nasiruddin Albani akan fiqh kasa ana cewa malaman hadisi ba san fiqh ba je ka littafin nan ka ga fiqh malam istinbatat qawiyya kawo hadisai ta bayani akan su yace wa qad saqa lahu ibn qayyim um, fi tahdhib as-sunani 11 ashara tariqan anhu ibn qayyim kadai a cikin littafin tahdhib sunan ya kawo wannan hadisi hadisi wato hanya hanya wajen goma sha daya ثم قال وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ ibn qayyim yace wannan hanyoyi da aka yana nuna hadisin nan lalle ingantacce ne mahfuzi ne ba shazi bane ba qultu wa qad ibn al-qattan wa kadha ibn hazm fi al-muhalla ibn qattan yace hadisi sahihi ne ibn hazm a cikin littafin al-muhalla yace sahihi ne wal hafiz fi al haka ainihin wato imam ya ruwaito a cikin at aswa ahwalihi an yakuna hasanan wannan hadisin mafi munin hali in ma yana da muni to sai dai a ce hadisi ne hasan kaga mai kyau ne kenan wa zahirul amr to wannan umarni da manzan Allah ya ce duk wanda ya wanke mamaci shi ma ya ya wanka kaga yanzu duk jiki ya sanyi sannan kuma an ce duk wanda ya dauki gawa sai ya je yayi alwala kaga jiki ya sanyi to meye wannan umarnin sannan ma shin wankan ake nufi ko ku dai ba wankan ake nufi ba malam ya fara da cewa zahirin umarni dai in annabi ya ce a yi kaza yufidul wujuh wajibi ne amma ya ce wa inna na lam hili bihi li hadisaini ne? me yasa mu ba mu ce wannan umarnin wajibi bane yanzu albani yana so ya ce maka wannan cewa idan ka yi wa mamaci wanka sai ka yi wanka to ba dole bane idan ka ɗauki mamaci sai ka yi alwala to ba dole bane me yasa ya zama ba dole bane duk da kuma ga umarni annabi ya faɗa saboda hadisai da za su zo guda biyu lahuma hukumur rafa dukkan su annabi ne ya faɗa al awwal an ibn abbas na farko daga abdullahi dan abbas manzo Allah yana cewa laysa alaikum fi ghasli mayyitikum ghuslun idza tasaltumu shikenan manzo Allah ce ba dole bane akan ku idan kun wanke mamacin ku sai kuma kun yi wanka a'a fa inna mayyitakum laysa bi najisin mamacin ku ai ba najasa bane ballantana mu ce dole sai kun yi wanka fa hasbukum an tagsilu aydiyakum ya ishe ku ku wanke hannayen ku. kenan kaga wannan umarni na wanka ba dole bane dan ku wanda ka wanke ba najasa bane magana ne dai kawai ka tsaftace hannunka idan ka yi wanke mamaci saboda wata kila an taba wurare ko ba haka bane wataƙila akwai kazanta akwai kaza akwai kaza to alal aqalli alal aqalli abin da zaka yi akan umarnin wannan hadisin shine ka wanke hannunka akhrajahu al-hakim wal baihaqi min hadith ibn abbas marfu'an wannan imam al-hakim ya rawaito da baihaqi daga riwayar abdullahi ibn abbas ko marfu'i wa qala al-hakim sahihun ala shart al-bukhari wa wafaqahu az-zahabi hakim yace wannan hadisin sahihi ne fa garau yake a sharadin bukhari imam zahabi ya dace da hakim a wannan hukunci yace wa inna huwa hasanul isnadi kama qala albani shi kuma istidraki yace a ah, hadisi dai hasan ne kamar da hafiz ya faɗa cikin littafin littafin talqis lianna fihi amr bin amr wa fihi kalam saboda akwai wani mutum mai suna amr bin amr shi ko akwai dan ta cewa na zance akan shi wa gargala zahabi nafsuhu fil mizani imam zahabi ya faɗa cikin mizanul i'tidal fi naqdi rijal yace ba da an saka aqwal al-a'immata fihi bayan ya kawo maganan malamai akan shi sai ce hadisuhu salihun hasan hadisin wannan mutum da yake kyawa ne kuma hasan ne sun a indi anna as-sawaba fil hadisul Waqfu Albani albani ce bayan wannan bayani kuma daga baya dai bincike ma ya nuna hadisin nan ma ba magana annabi ne. wannan maganar idan an ɗauki mamaci in an wanke mamaci a wanka idan an ɗauke shi a wanke hannu a yi alwala so gaba ɗaya ma ba magana annabi bane mawqufi ne kama haqqaqtuhu fi da'ifa kamar yadda na tabbatar da wannan hukunci a cikin silsilatul a hadisu daifa wal wa atharuha as fil umma hadisi na hudu. to kun ga wannan yana nuna mana dai an rage wa hadisin karfi kenan kenan daga yau in ka dauki mamaci din ba dole bane sai kai wanka amma an so ka wanke hannunka hukunci na biyu hadisi na biyu da yake daɗa rage wa hadisin karfi na wajibci shine qaulu ibn umar radiyallahu anhu abdullahi dan umar ya faɗa qarara su ne sahabban su suke tare da manzan Allah su suke aiki da hadisan ga abin da yace yace kunna nafsilul mayyita mun kasance muna yi wa mamaci wanka kaji ya kai bawan Allah abdullahi dan umar ma yana zuwa wankan gawa wanda ya kamata kai ma a ce kayi wankan gawa ko kana yi wa gawa wanka fa minna man yattasil wa minna man la yattasil a gani yace a cikin akwai wanda in ya gama sai ya koma gida yayi wanka a daga cikinmu akwai wanda baya wanka kaga wannan ya nuna ba wajibi bane haka imam ad-darqutni ya rawaito wal khatib fi tarihihi bi isnadin sahihin kama qala al wannan hadisi al-khatib al-baghdadi ya rawaito shi ya fitar da shi khatiya ya fitar da shi a cikin tarihi da isnadi ingantacce kamar da hafiz ya faɗa wa Shara ila zalika al-imam ahmadu haka imam ahmad yayi nuni akan wannan faqad rawa al anhu annahu haddabnahu abdullahi ala kitabati hadha al-hadith khatib ya ruwaito cewa lallai imam ahmad ya zaburar da ɗansa abdullahi yace wannan hadisi yana da fa'ida ka amfani ka rubuta shi matsala ta talatin da biyu ya ku yan uwana cikin matsalolin wankan gawa kun san na gaya muku cewa za mu karanta shi a karance idan muka gama babin kuma sai mu zo mu aikata shi a aikace to abin da ake da bukata kuma wala yushra'u ghaslu shahidi qatilul ma'araka ba shar'anta yin wanka ga mutumin da yake shahidi ba shahidin qatilul ma'araka wanda aka kashe shi a filin yaki wanda ya mutuwa a filin daga wannan ba sai an masa wanka ba saboda tsaban matsayin sa malam walau ittufiqa annahu kana junuban ko da an yi baƙi lokacin da ya je din yakin yana da janaba to kar a masa wanka ai matsayin shahadar ta wanke shi ko janaba ne da shi san ana cewa idan annabi ya kira to ko mutum da janaba a jikinsa haka yake fitowa ma ya tsaya ya wankan ma yana jin tsoron kai ya saba kira kira fa yaƙi za a tarwa wala mutum ya tsaya wankan janaba yana ganin ai kar a ce ya makara sai mutum ya tawo haka ai wankan a hanya yanzu ga ni da kai ba faɗa ba ba yaƙi ba sallar jam'i ladani ya kira mu ki zuwa kana ji kana gani ka tsaya ka yi wa kanka hisabi tsakaninka da Allah satin da ya wuce ka samu jam'i biyar biyar biyar na sau bakwai sati ɗaya kawai tsakani da Allah duk sallolin ka yi su a jam'i a nan na gaya mana ce mana akwai wani magabaci cikin magabata ya ce sai da shekara arba'in kadi kamacin salatu ba ta taɓa kuce masa ba a masallaci shekara arba'in ku duba yadda Allah ya ba wannan bawa Allah lafiya ya ba shi dama ya ba shi lokaci ya ce wallahi kadi kamacin sala a gabansa ake an yi wani fada an yi wani yaƙi ya ce ina nan na ɓuya a bayan an wannan bawan Allah shahadar da ya samu Allah ya daraja shi ya kimanta shi ta sa aka ce ko wanka kada masa ba wai dan arena sha'aninsa ba a'a so ake yi ya isa wajen ubangiji da wannan jinin a jikinsa dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yi bayani cewa duk wanda aka kashe shi ya mutu shahada zai tashi da wannan jini da aka kashe shi allaunu launu dami wa rihu rihul misk launin launin jinin launin ne na jini kanshinsa kuma turaren miski kamar turaren miski haka masu shahada malam za su tashi da jini jina jina a jikinsu shuhada'ul ma'araka kenan wa fi zalika ahadith wannan maganganun ba da ka aka faɗa ba akwai hadisai akai na farko an jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa idfinuhum fi dima'ihim yani yawma uhud wa lam yaghsilhum ranar yakin uhud malan da aka sha kwakwa an kashe mutum mutum mutum sahabi sama da saba'in saba'in aka ɗauko su za a musu wanka za a musu min manzo Allah ya ɗaga murya ce kada a musu wanka a binne su a cikin jinin su a binne su a cikin jinin su a binne su da jinin su kaga kinaya ne ne kada a wanke su bai ce a wanke ba kuma bai bada dama a wanke su ba a wata riwaya faqala ana shahidun ala haula manzo Allah ce ku ku sa su a cikin kabari da jinin su waɗannan mutanen ni ne mai musu shaida ranar tashin alkiyama waɗannan mutanen ni ne mai musu shaida akan ranar tashin alkiyama malam duk mutumin da ya wayi gari yana zagin bai ya asara bai dace ba wallahi bai dace ba na'am kaga annabi ce ana shahidun ala haula mutanen da maza Allah ce ni ne zan musu shaida a kiyama kai kuma ka zo ka ce kafirai ne ka ce sun radda wani ya billah musa'ib manzo Allah ce lufuhum fi dima'ihim ku nade su a cikin jininsu ku sa musu likafani da jininsu fa innahu laysa jarihun yujrahu fillahi illa jaa wa jurhuhu yawm al-qiyamati yadma لونه لون الدم وريحه ريح المسك Wanzala ce ku nade su da kafani a cikin jini babu wani mai rauni da za a ji masa rauni saboda Allah face sai ya zo ranar tashi alkiyama yana cikin wannan jini launuhu launu dami yana tattare da launi na jini wa rihuhu rihul miski amma yana tattare da kanshi irin na turaren miski Allahu akbar kada ku taba tsammanin wanda aka kashe saboda Allah sun yi mutuwar banza la والله بس يمتور من دابا أخرجه البخاري بالرواية الأولى رواية فرقه بخاري رويته وأبو داود والنسائي والترمذي وصححة وابن ماجة والبيحقي جسر رويته والرواية الأخرى له وكذا ابن سعد في الطبقات har ibn sa'ad ma ya ruwaito a cikin at-tabaqat wa ziyadatu lahu qarin na ibn sa'ad din ne wa isnaduhu sahihun ala shart muslim hadisi kam sahihi ne a bisa sharadin muslim walaha ay ar-riwayat al-ukhra yace wannan riwaya ɗaya tana da wata hanya ukhra fil musnadi a cikin littafin musnad na imamu ahmad min riwayati ibn jabir marfu'an a riwayar daga riwayar ibnu jabir daga manzon Allah yana cewa la taghsiluhum manzo Allah ce kada ku wanke shahidai fa inna kulla jarhin yafuhu miskan yawm alqiyamati wa lam yusalli alaihim kada ku wanke su kak ku wanke su annabi ya hana a wanke shahidi kenan duk bayanin wanka da muka yi banda shahidi amma shahidin fa shahidul ma'araka kun san shuhada'u suna da yawa ko akwai shahidi na filin yaki akwai shahidi wanda aka kashe shi saboda addini zala ce man qutila duna dinihi fa huwa shahid wa man qutila duna irdihi fa huwa shahid wa man qutila duna malihi fa huwa shahid wanda dan saboda addini aka kashe shi in dai saboda addini ne aka kashe shi to shi ma shahidi ne wanda aka kashe shi dan kokarin kare mutuncinsa kana kokarin tsare mutuncinka aka kashe ka kai ma kayi shahada wanda yana kokarin kare dukiyarsa aka zo aka kashe shi shi ma shahada yayi yawa barawo ko dan fashe yazo yace zai ɗebi kuɗin ka kaga ba ka iya hakura ba tace wallahi ko ni ko kai ya zo ya kashe ka ka samu shahada eh, ina ka sani ba in ma bai kashe ka ba in dai ranar zaka mutu wallahi yana tafiya sai sauro ya zo ya cije ka mutu to gwanda ma ka shahada ka rungume shi kurum Allah ke hanya ai kware da gaske shine wani wai an kama tarifa wasu barayi an fashe sun zo sun tsare hanya an kwantar da mutane ana ta dukansu barayin nan duka duka wasu wuce mutum biyar ba amma sun tsare mota ta fi arba'in saboda suna da karfi a hannunsu kurum wani aka kwantar da su an gama lalime su sai yake gaya na kusa da shi ce kaga wannan wallahi itace ne a hannunsa in za ka taimaka min ni zan shahada zan rungume shi za ka rike min shi ce ni gusto kuka kawo mana tashi hankali wai wai wai ki ga dan wasu a kwance fa suke kowa ya likif irin barayin sun tafi can nesa suna cikin dan mutane yace ka tashi ni zan rungume shi yace kar a kawo mai tashi hankali shi baya son tashi hankali to abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya rangwanta mana Allah ya samu cika da imani za mu dakata anan saboda yanayi na lokaci daman insha Allah sai mu ansa tambayoyi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum bismillahir rahmanir rahim